أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين شيء قبل وانا قراتو نا تفسير القرآن من جرما تفسير دياء التاويل في معاني التنزيل تفسير شيخنا عبد الله بن فودو يتغمده الله برحمته كما يومنا 28 ga watan hudu miladiyar haihuwar annabi isa dan maryamu 2016 wanda ya daidai da 20 ga watan rajab hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallama 1400 shekara 37 inda muka kwana muna cikin suratun najimi mujalladi na biyu juz'i na hudu inda allah maɗaukin sarki yake cewa لقد رأى من آيات ربه الكبرى لقد رأى فيها annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi gani ciki min ayati rabbihi daga ayon ubangiji ne al-kubra manya istinafun yu'aqqidu ma taqaddama ai ra'a min ajaib malakuti kubraha annabi ya ga mamakanyar abubuwan ban mamaki na mulki na ubangiji manya-manya allati la yamkinu wasfaha wanda sifanta ta bai koyuwa wal kubra maf'ulur ru'ya wa bi hadha tamassaka man azwata ru'ya da wannan aya wanda ya tabbatar da ganin Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan yayi riko tunda Allah ya ce la qarra'a min ayati rabbihil kubra yace to annabi ya ga Allah illa akbar minha don babu mahi girma daga wannan ويحتمل أن تكون كبرى صفة للآيات yana yiwa ga wani tafsiri ya zama kubra ɗin nan sifa ce ga ayoyin ala maf'ulu al ai mahzufun shay'an min ayati rabbihil kubra ya ga wani abu daga cikin ayoyin Allah manya manya walamma zakara Allah ma dalla ala izmatihi wa qudratihi lokacin da Allah ya ambaci abin abinda inu ne akan girma yi da ikonsa a ƙafar kufar sai Allah ya tsaye da kafirai ƙara haƙarati a sanamin bisa ga walakanta kansu wa bu'u da nisanta an haza hilƙudura daga wannan iko Wasu fatil uliya da sufi maɗaukaka da ƙaulihi ku ba mu labari abara aitumun lata ko kun ga lata sanamun bi ɗa'ifa wani gumki na ɗa'ifa ake ce malata wa adda shi nisa ƙifin ga ƙabila saƙifu yake su adda shi shi ko uza bai kala can yake na halawa Allah shi ni ƙorashi na ƙorashawa na gaɗafa na gaɗafa na wa manata ita ko manata wa manata shi ko manata kana bisahil ya zanga bakin gaba bil mashlal li khuzaili can yake mashlal amma na huzailawa na wa khuza'ata da khuza'a shi manata hajarun dutse na wahiya bil alif lil jumhur min muna domin manata daga menene menene magana ma'ana ta araka ya zub da jinai ne li iraqatihim dima alaiha domin suna yawan zub da jini ga wannan dutse a ta a yanka dabba kamar yadda ake yi mina wa bil hamzati limni kasirin mif'ila min an-nawa'il annahum kanu indaha sun zamo suna neman a yi musu ruwan sama gun wannan dutse bil anwa'i ga nau'uka na tarmamu wal uzza tanisul a'azzu samuratun cediya ta kada a ha khalid ibn walidi ita uzza wata ce ƙiyata wani icce na wanda Khalidu ibn Walid ya kaɗe ta fa kharajan minha shaytana sai wata ne aljana ta hito fa jazalaha bi sayfi ya raba ta biyu da takobi wallata ismu rajulin shi lata sunan namijina kana ya litu samana ya zai yana kwaba kitse wa ya imu yana ce da shi ga mutane ka zo makana sai sun karki inda ya kai wannan aiki sanaman gunki min hajar na dutse A Salisa na uku lillatai ni ƙablaha domin da uzza da manata Ah, da lata da uzza su addu mana da ita ta uku Al'uhura ta daban muta'akhiratun anha ta jinkirta daga wancan murattabatun amma abin jerantawa ta sifata zammin ga sifa na zargi alam yaktubu bi lalihim basu isu da batuwarsu ba fihi ma a cikin waɗanda ila an abahu sai da sun ka ƙara sun ka jingina a salisa ta uku al'ukura ta daban wa kanu ya abudu na hasunan suna bautata mata waya ƙuluna suna cewa waɗana waɗanda hajjiniyatun aljanu suna zama cikinta kuma su waɗannan aljanu hunna banatullahi su ɗiyan Allah na awa ya kilul mala'ika ko ko suna da wani butun mutumin irin na mala'iku wahum banatun yasfa'unahum su ma ƴaƴa ne suna ceton su za don haka ƙala Allah ya faɗa muna tara yana mai musu alaihim gare su yace yanzu alakumuz zakaru ku adda ‘ya'ya maza luhubbihim don sun su an yi wula da lahun zakaru a haihuwa musu namiji wala hul'unsa yanzu shi Allah shi adda ‘ya'ya mata? ai ‘ya'ya mata lillahi na Allah huwa maf'ulu sani li'ara aitum ai aka biru ni ku ba labari fi hazihil asanamar haƙira ga waɗanda gumaka walakantattu Ata kuna auladun lahu yanzu tana zamuwa abin haihuwa gare shi Allah wa shuraka abokan tarayya wakila mab'ulu sani mahzuhu ai alaha qudratun tana da iko ala shay'in bisa ga wani abu ma ko kaka yake wata ta'buduna hay hay zan kuna bauta mata min dunillah kuma bayan Allah alqadir mai iko alama ta kaddama bisa ga abin da ya gabata zikiru an bato ne wahina irin zarahin nan faƙauluhu zance na shi Allah alakumu zakaru wato kenan ku adda ‘ya'ya maza kalamun musta'alifun magana ce musta'alifa don mi kuke cewa Allah adda ‘ya'ya mata ku adda ‘ya'ya mata to in rabawa na an kai na'am tilka wancanan ka ai kismatun rabo idan zarahin nan in harabawa da an ka yi to bi za rabona na zalunci ja'iratun karkataccen rabona haisu da lahu ma ta karahuna baginan kuka sanya ma Allah abinda kuke kyama min lazahu haqqahu ana cewa ya rage mai hakki ne idza damahu idan ya zalunce shi wa jara alaihi ya zalunci a kansa wa qara ibnu kasir bil hamzati min dazahu zalamahu ya zalunce shi na'am hiya waɗanga ababen bautan da sun kaɗa gwara ba su zamo ba ai hazihil asna ma hiya bi itibaril uluhiya, ita ba ta zamo akan lura cewa ita abin bautata mata ba illa asma'u sai su da naki ne kawai la haƙiƙata ta ta babu wani haƙiƙa ƙarshinta ta min ma'anan musamma kenan babu wani haƙiƙa tana da ma'anar abin ambato da wannan sunan da kun kaka mata to bata zamo ba illa asma'un sai sunan naki samaitu muha wadda kun ka ambace ta da wannan suna antum kowa wa aba uku da ku. bi hawakum da sonku asnaman gumaka ta abuduna kuna bauta mata Ga bauta ma waɗanga gumakan ma an zalallahu biha Allah bai suwa ba da bauta mata bi ibadata da bauta mata min sultanin hujja Allah bai jidda hujja ba na bauta malata da uzza da manata salisa Allah bai jidda hujja ba da duk wani mutum da kan nada kana bauta mai madadin Allah babu hujja ƙarya ɗaita Allah ganar burhanun ta na bihi ala jawazi idlaqi ismin ila ilahati alaiha babu wani dalili wanda yake rataya akan halaccin wawaita suna na cewa ita ilahu ce in ma ma'ana in ɗin nan ma ya tabi'una ba su bi fi ibadata a cikin bautata mata illa zanna sai zato zannuhum albaɗil zaton su maɓanna na ƙarya albuhimu lahum wanda an mai ɗimautarwa gare su annahum ala shay'in fi taqlidil aba'i wai suna da wani abu da suke sauraro yan alkiyama ta tsaya akan dogara ga uwa da uba taqalidi irin na makabta wa ma tahawal anfusu da abin da ran suke marmari ma tashtahil anfusu abin da rai ke marmari wata zayilu da kawata shi lahum gare su annal asanama cewa waɗannan gumaka ko waɗannan mutanen da kunka ɗauka matsayin Allah ko matsayin manzon Allah cewa ta tana ceto lahum gare su inda Allah ya Allah wannan magana magana ce babba Allah ashe mu wala karja humul min rabbihim shirya ta zo musu daga Allah rasulun manzo wa kitabun da littafi allazi huwa munadul iqal wanda wannan shi an maratayar yaqini falam yattabi'u basu bi shi ba wattaba'u amani sun bi gurace guracensu shin wai ɗan adam yana da wani gurin da yake zai ya cika am ma'ana am din nan bal alil insani wai ya samu halan ga mutum likulli insanin minhu kowane mutum daga cikinsu ma manna, abin da yake tsammani mina na kaɗan ha'ula ta asnamihim kamar tamma na manin waɗanga cewa kansu na cetonsu laisa al'amuru ka zalika wallahi al'amari ba haka yake ba su, wuta ɗaya sun kai wa ka ƙaunihim kuma kamar zancensu da suke yi la'in ruji'itu ila rabbi inna li indahu lal husna wallahi in an kamai mai da ni zuwa ga ubangiji na ina da kyautawa wuri ne wannan babu wani tabbas ba alkawali da Allah ƙarya ɗaya ta su kai kuma da inda suke cewa wala yanna malan wa walada idan alkiyama ta tsaya in shiga aljanna sun shiga to mu za a ba mu dukiya za a ba mu ‘ya'ya wani hau zalika da irin wannan to duka dai abin da ya shahi duniya ba wanda adda sai Allah abin da ya shahi lahira ba wanda adda sai Allah da kana da hankali da gare za a komawa sai ya samar da kai su duka ko kuma ka zaɓi wanda aka so cikin su a baka in duniya aka so a baka in ka tela a saka wuta in lahira kake so ka yi aiki don ta in ka a saka aljanna nan kuma duniya ka wahala in kuma kana so duka to ka yi kowanne abu da an kace ko ina ka samu Allah ka bamu na'am falillahi al-akhiratu Allah shi adda lahira wal ula shi adda duniya ad-duniya Allah shi adda ita yuqama ma sha'a fihi ma liman sha'a Allah yana ba su abin da ya so cikin duniyar da lahira ga wanda ya so wa qaddama al-akhirata ya gabatar da lahira li anna al-kalama fiha domin magana akan lahira aka yin to idan mutum ya jingina ga aiki yace ya jingina zai yi kaza in yace wani ya cece shi yana na yana aiki duniya amma da ni in ya ta lahira shaihi ce tai ko ya aje wani wanda jingina gare zai cece shi wallahi ka jingina ga hako bango na mai faɗo aka jingina gare shi don mi don ku Allah ya ce wa kam da yawa tafsiran da yawa min malakin na mala'iki karimin mai girma alallahi ga Allah fatankiru zakuwa da shi nikira litta azimi don girmamawa na ba a ce almalku ba domin an zo da almalaku ana nufin balaka jibrilu kenan to da yawa mala'iki mai girma ga Allah fis ta a cikin sammai amma shafa'atun cetonsu la tuguni bai amfani bai wadatarwa shay'an da komai adana shay mahi kantsasta abu ma qurbihim inda Allah tare da kusanta sonin Allah in banda mursalai akwai wanda ya kusanci mara'iki ga Allah to amma da yawa mala'iki wanda adda girma cikin sammai amma ceton su bai amfani wurin ubangiji to ɗan haka na fa kaifa tashma'u hadhihi jama'adat waɗanga sandararu itace da kun ka duwatsu da kun ka wani mutum da ya mutu yaya za ya ceto allatihi a hasul kainat wanda ke shine mahi kaskasta halittu alhali a sharaful ka'ida ta mahi ɗaukaka halittu walam ya sha'a bai ce to an karɓa ba to ina wanda yake a hasuna jama'a muna tare da kuwa yaushe na ceton mala'iki ka amfani na kusa ga Allah illa min ba'ad da an yazan Allah sai bayan Allah ya yi yardi Allah ya yi izini lahum gari su fiha a cikin ceto gawa liman ya sha'u ga wanda Allah ya so an ya shafa a cece shi fa yi shafa lahu sai a cece shi jama'a muna tare ba wani mai ceton wani sai Allah ya ba da dama cewa cetuwa ne kuma wa yarda ya yadda an gare shi bi an yarahu ahlan ya ga shi ahali na da zalika li'anar izna domin izini fi shafa'ati ga ceto la yastalzimul qabul bai lizimtar da karba saboda haka shi in haka na to wallahi kowa ya ta kai ne a an ce waya sha'ur a hayaru min ba'din nabi fi muminin muwahidin mu'azzabi a hayar zaɓaɓɓin bayi suna ceto bayan manzon Allah ya yi ga mumini muwahidi mumini wanda yana da tauhidi ya ta Allah amma mu'azzabi yana cikin azaba sai a amso shi to ka roƙi Allah kuma ka yi aiki ga zan cikin ceton manzon Allah tun daga farko tun baka shiga cikin narkon azaba ba a da ake kada a hukunta shi a rabu da shi da a ce a ku bari a mai hukunci a kai shi a tsare shi gidan yare shekara sana amso shi wahi to duk wanda an ka amso wanga yana cikin azaba ka amso shi Allah tsare mu na'am Na'am. innal lazina la yu'minuna bil akhirati lalle waɗanda ba su imani da ranar ƙarshe la munar al mala'ikata suna ambaton mala'iku tasmiyata irin ambaton al'usa mata haisu qalu hum banatul banatu ya'ya mata kenan don haka waɗanda ba su imani da ranar ƙiyama ba suna wa mala'iku sunan mata

wa a an yi karatu biha ai bil mala'ikata da mala'iku aw tazmiyatu ko ko ambato in yattabi'una ma yattabi'una ba su bin komai illa zanna sai zato allazi tahayyaluna huwa da suke kurwa kurwa da shi suna kaka shi lamma sami'u min lamma sami'u don abin da sun kaji min aba'in ga ubannansu da wannan suke kakawa to inna zanna la yughni min al-haqqi lalle zato bai wadatarwa daga gaskiya allazi huwa haqiqatu shay gaskiya wanda yake ita ce haqiqanin abu to ba shi wadatar da shi an komai adana shay mai kaskasta abu fi ma madalu fihi al-ilmi abinda yake ana neman ilimi cikin sa Minal al-usul al na daga tushen qudur qudurce na tauhidi wa inna ma yu'tabaru fil amaliyat wa ma yakunu waslati ilaiha sai dai ana iya lura da shi wajen abin da shahi aiki da abin da zai zama tsane zuwa ga saduwa da shi amma dai wajen tauhidi zato bai amfani da komai na'am

yi daban da abin da shahi kira kullum abin da an manuwa ta duniya duniya duniya magana addini ba ta gaba ne to Allah ya ce ma annabi kau kauda kanka an manta wallahi an zikirina ga wanda ya bijire ya ba da baya da ƙura'aninmu ya kai annabi Muhammadu la ta hatam kada ka damu bi mallam ya ta'ammal zikirana kakka damu da sha'anin wanda bai lura da zikirin ga namu ba wa fi idafatihi ila nafsihi isharatu ila annahu haqiqa domin Ƙur'ani haqiqanin zikiri na bil iqbal ilayhi da waskanta zuwa garai lakin man ghafala anillah wanda ya rabkana gabarin Allah wala mirid bai nuhin komi illal hayatar duniya sai rayuwar duniya ita ɗaya gaba ne duk inda wani kalkalin duniya yake to shi can shiki abin da shahi addini ba ruwa ne da shi ya manta hankali zai bai kawo ba duk lokacin da ya kai cikin duniya rar da an ka buɗe shi an ka yi mai kalmar shahada wallahi ran ya gama yawo bin himakin da makara fiya cikin duniya la taziduhu wata. kira ba ta ƙara mai komi illa ina dan sai ƙididanci isra dan da nacewa ba illa akan ƙarya zalika dalabud duniya neman duniya ما بلغهم شيئا ما اسس من العلم من لا يتجاوزوه علمهم علم سبيل الله كاشبا ولذا آثروا الدنيا دوها تسنقذ أبي دنيا على الآخرة أكل لاهرة والجملة إيتراض يؤكد الأمر بالإيتراض بالإيراد لأن السعي دون سعي aiki fi irshadi a cikin shirewa inna ma yujidi shina amfani liman lahu qabiliyyat taraki ga wanda adda qabiliya ta ci gaba yau in yana saba ma Allah so goma sai rana an kai mai wa'azi ya ba uku bakwai ya kai to gobe an yi mai yana dawowa ya zan hudu ya kai wata rana sai ka gaba shi to wa'azi na amfani ga wanda a irin haka amma wanda za a wa wa'azi ya tashi ya murje shahi ido ya kakkaɓe riga shi ta tahiya abin da kai bai bari ba anya to wuta ka magani ne Allah tsare mu inna rabbaka lalle ubangijinka huwa a alamu shine masani yaman dalla ga wanda ya ɓace an sabili gabarin gode ta alilu ta'lilul bil i'rab wannan shine illa ta bijirewa huwa a'lamu Allah shine masani bima da ga wanda ya shiru Allah ka shirye mu fa jazihi ma Allah na saka musu to kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma alaika ba abinda annaka illa albalagu sai iswa faqad ballagata ka'iyar mun shaida وفي إعارة العلم ثانية مبالغة دالة على كمال تمايز الخبرين wato cewa ilimi ilimi an kama mai tashi wannan mubalaga ce mai gwadi akan cikar rabewa tsakanin waɗanga labarai guda biyu inda hugo ne sun manafa sannan ya kore ma yuhimu abin da ke ɗimautar da ganin zancen ƙauluhu fa a arin min tarkin sura daga barin su sagaga a'a ba cewa an kai abin su sagaga ba a wannan hali in mutum ya kiya to sai a kyale shi ga jawo hankali ne sai a koma da takobi dole ya dawo amma yanzu sai dai a yi wa'azi wanda ya gane ya gane wanda bai gane ba Allah ya ganar bi ƙaule. walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi abinda a cikin kasai abinda a cikin kasa da abinda a cikin samai da abinda a cikin kasa walillahi na Allah na babu wanda adda komi ciki ko allura khalqan halitta Allah na wa milkan mallaka Allah na fala ya hamil Allah bai sagagantar da man fiha wanda a cikinta dole wanda a cikin ƙasa ya hosani ya yi ganwo kowa a cikin sama da ƙasa to shi ganwon ɗaukar kaya domin Allah shi adabi ne kuma Allah bai sagagantar da su fala ya hamil man fiha bal a man sha'a Allah na batar da wanda ya so sai ya gan wurin ya ɗauki kayan laifi wa hada man sha Allah na shirye da wanda ya so ya yi gan don shi ta kalifin shiriwa Allah ka samu ciki Allah na haka liyajzi na don ya saka ma waɗannan sa'u da sun ka munana da ma amilu ga abin da sun ka aikata a bawa sakamakon aikinsu bi yi amali da sakamakon ayyukansu wajaziyar lazina a hasanu Allah shi sa kayya ga waɗannan da suna kyauta ta bi tauhidi da kaɗai ta Allah wa ɗa'ati da ɗa'a bil husna da kyaukyawa ita ce aljanna Allah ka ba mu aljannarka bil masubati da husna da lada kyaukyawa, wa hiya aljanna shine aljanna da yaran nazm ya canza nazmi liddilalati ala anna jaza'ahum laysa ala qadri a'malihim don a gwada sakamakonsu su ba gwargwaron aikin suna ba da dan adam abinda ya za a yi mai da ba mai shiga aljanna wallahi inda aikin ka shine za a baka abinda ka yi aljanna ta yi ma yawa Allah ka ba mu aljanna ka wa yajuzu an ta'allaka li yajziya bi qawlihi inna rabbaka a a'lam yana yiwa ya ta'alluki da wannan ila akhiril aya wa qawluhu walillahi itiradun yu'akkidu al-jaza bi kaunihin tata mulkihi wannan itiradi na yana karwar da sakamako don kasancewa suna ƙarƙashin mulkin Allah ثم بين المحسنين سنة الله يبين ما سكاوا عيك بقوله الذين إلا إن ربك واسع المغفرة هو to a Allah ya bayyana masu kyautatawa da magana te Allah na yabon allazina ka kaba'iral itini waɗanda ke nisanta manya-manyan laihuka na saba ma Allah Allah ka samu ciki bi jam'il ba'iri lil jumhuri wal ifradu li hamza wa kisa'i ay al kaba'ir min al ismi menene kaba'ir al laihi wa hiya ma alaihi shari abinda ma abuci shari'a ya kyace ga wanda ya za a yi mai wani abu ba ka masata ka ba'ira ta babba zina ka ba'ira ta babba liwadi haka nan Allah sauƙaƙa bi hususihi keɓensa tali kamar kashin kai wazzina kamar zina kuma ya sawi zalika da abin da ya daidai da wannan ƙubhan ga muni awai zira koko ya ƙara hisha da alfasha menene alfasha mashtar da ƙubahu abin da muni ne ƙara nauyi min alkaba'ir na kaba'irori min adabin hausu al'am waɗannan da ke nisanta waɗanga illan lamam sai ba za a rasa ba menene lamam ma ƙalla ƙoho abin da muni ne ƙaramci kan nazarin muharram kamar dubin zu muharrama kamar dubin muharrama wadda abin na ajana ba wa muqaddimatil qatl da kuma a zauna da kai ai shawara don a kashe wani wa da sata qabla luqu'i gabanin abkuwa ga sata duk waɗanda kaba'ira na amma lamam ba su kai girma waɗancan ba fa innahu ma'afuwan an waɗanda an yahe su idza sirba kaba'ira idan mutum ya nisanci mayan kaba'irori wal istisna'u munqadi'un ay lakin ha qananan tughfaru ana gabarta ta bi cinabi kibare da nisan manya aw muttasilin ko kuma istisna'in na muttasilina ai illa ma alamu bihi min al-kaba'ir sai abinda wato sun ka cuɗanya da shi na kaba'ira wato ‘yan ƙanana falfatan wato bisa ga kure bila da wamin ba da dawama ba sun mai tubu na min sun ka tuba wannan shi ne lamam wa an ibn musayyabin allamamu abinda ake ce malamam ma ka dara alal qalbi abinda ya darsa ma ga zuciya na muni yani bi zalika lumatu shaytan da wannan ake nihin lumma ta shaytan qala ibn adiya wa hadha wa hadha tawil wannan tawil yani tawilul lummatuna wa hadha tawil tawilul lummatu wannan tawili tawili na a ce allumatul lamam ai mai tawili bil fantati da kure fil ma'asi ga sabo ya qatalin rifqa bin nasi yana hukumtar da sauƙaƙawa ga mutane fi ma a cikin shigar da su fil wa'adi a cikin alƙawali bil husna da aljanna idil galibu don abinda galibi fil mu'mini daga mu'minai muwaqatul ma'asi fada masabu to amma tun da an kai ta ne da cewa kure na to akwai wani wani asiri wurin nan Allah na nuhin cewa bayi ne alheri wa ala hadha an bisa ga wannan malamai suka shiba waka wa qattama salabihi nabiyyu alaihi salam wanzo Allah ya misalta da wannan in ka karanta cikin bukhari ko mun cin mai ko mun wuce yana cewa in tagafirillahu ma tagafir jamma wa ayyu abdillaka la alamma in ta gafir in za a gawarta ma ya Ubangiji ta gafir Allah ya gawarta ma duka wa ayu abdin shin wani irin bawa na naka gare ka Ubangiji la Allah ma bai da yan kananan laifi Ba za ka Allah ya gawarta duka wa aha ya eh, shi ne ya abin ya rera shi wa ya yi duhu kauluhu inna rabbaka lalle ubangijinka wasu'ul magafira mai yalwatattan gafara na bizalika wa bi qabuli tawbah da karba tuba Allah ka tuba mu walahu ya samu gare an yaghfira ma sha'a min az-zunubi Allah ya gafarta abin da ya so na laifi sagira ha karamin ta kabila da babbanta wala allahu aqabahu li Allah ya asahibul kabirati ya yi Allah ya zo da wannan don kada ba abucin babban laifi ya yanke kauna daga rahama ubangiji wana zala. fi man kana yaqulu ya ji aya ta ji daga wanda ya yana cewa salatana sallama ita ce mahihiciya wasu yamana azuminmu shi ne hici hajjana hajjinmu ba kai shi ba to fi aya ta jida a alamu bikum Allah shi ne masani da kowa milkum daga kanku Allah ya yi ka sanin kanka iz an sha'akum domin Allah ya ƙaƙe ku minar Allah ya ƙasa alim Allah ya san ahwalakum halayenku hi nafsa da al'ungu lokacin da ya fara halitta ku min turabi daga turda bi khalqi adam da halitta annabi adam min ha gari garita kuma wa iz antum ajinnatu lokacin da kun ka zama tayi jam'u janinin fi budun ummahatikum a cikin cukkunan uwayenku ai haisu ma sawarakum bagiran da Allah ya suranta ku fil arhami cikin mahaifa don haka fa ilmuhu bikum sani ne da ku al'ana yanzu wa bima yazuru minkum da abin da ke tuzguwa gare ku a jala ya bayyana wa zikr sani wa in ulama bil ula li'anna man alima bihim domin duk wanda ya sani da suwa waƙatil a lokacin ƙaƙawa min al'adda ya ƙasa la ya fa kaunuhu a alamu bihim hal kaunuhu a jinna bai ɓoyuwa ya yi sanin su lokacin sun kaza mota yi liddilalati don gwadi a liddilalati don gwadi anna ilmahu sani nai shi Allah la ya tafawo bai gwagwarciya bi jala'il ma'lum da bayyana abin sani wa khafa'ihi da qawiyati kama huwa sha'anul ilmi kama yadda sha'anin ilmi alhadisu wallahu a'lam Allah shi yasa asiri litahi ne fala tuzakku anfusakum ya ku ya adam kakku tsalkake kanunku la tamdahu haka ku yabe ta bi zaka'il amalin tsalkin aiki ku ce azuminmu sallanmu hajjinmu aw bi ɗaharci ta gwada tsarki alal ma'afi warra za'ida da ƙasƙasci ala sabilil ijabi amma alal itirafi bin ni'imat fahasan mutum shi waɗin matsayin da Allah ya bashi amma bisa gode mai na hurci da ni'imar Allah to wani abu na mai kyau amma akan ijabi ni wani ne to wannan kan bone na ko alamu bi mani taka Allah shi ne masani ga wani tsarce shi minkum daga cikin kuwa gairi da wani sa. ila an yi kwarjakun min sulbi adam kabla an yi kwarjakun ko gabanin shahidda kuwa min sulbi adam daga tsatsa annabi adam alaihi salam li'anna mahallu taqwa alqalb bagiran jin tsoron Allah zuciya huwa alim Allah shine masani a hawa jahalan zuciya waya yajuzu kuma yana halatta an da madahu mumin ayyuhu yaban mumini a kawo uwansa yana halatta mumini shi bi dan uwansa hadisin domin hadisi qada'ata un qasahibaka ka yanke wuyan ma'abucinka to mista wal manhiyu min zalika madahu duniya abinda an ka hana nan yabo ne don duniya wa amma li utama bihi amma a yabe shi don aikin da kai na Allah don ai koyi da shi aw li yatahammama nasu ko ko mutane su himmantu zuwa gare bil khairi da alkhairi fa jaiz wa ya halatta wa fi babaini ahadithu sahiha cikin waɗanga babuka guda biyu akwai hadisai ingatattu Allah ya gane da mu afara ayatul ladzi eh na'am karatu mai shekara hudu zuwa biyar wanda ya wuce na'am na'am haka Eh. eh haka eh, karbar da luwa kai yau mm eh. haka kwarai ko ya alamun zai tare yi kwarai ko gwargwadon ayyuka yanzu abin da zan ce ma yau alhamis ko mutane adadin mutanen sun kawaye sahiya yau suna kyarguwa to amma wani wayewar safiya ya kwana da abin da zai karya kumallo haka ne wani bai kwanda shi hukun bai da shi wani bai kwanda shi ba amma ya samu wani kuma bai kwanta shi bai da shi bai samu sannan ba amma da rana ya samu ya ci wani ko har yanzu bai kare kumallon ba wannan ba halaye mutane na ba to haka yake ko ko alkiyama wani hawan siradi <laughs> a'a wanda bai sha na farko ba shi magana ya te ya tsallaka sirati sha wancan babu shi wanga dai na wanda ya sha na farkon wanda ya sha na farko akwai mai wucewa awa iskan bazara wani awa iskan hunturu wani awa walƙiya wani kuma kamar irin gudun namiji wani kamar ta sauri wani kamar ta rairahin yaro wani ko yana tahiya yana gwabcewa yana kama yana gwabcewa yana kama har da ya kai da kyak amma akwai waɗansu da sun hausa su gurguzu sai su sun kudu junansu mukarta sun finnari ya haƙoro dabbobi misali abin a tara abin nan ni kuka ce ma namijin akuya ban sarai ko bunsura eh, in an ka tara su in an gargada su in sun kai su ɗari ba a rasa goma wanda ya tsallaka jikin ƙasa ya hau ɗan wane ko ba haka na ba to haka nan za su yi waɗanda ba su taukin nan ba suna yin haka nan sai su gwabce gaba da su haɗa sai dai Allah ya muna magani hmm. ba kamar ce ba shi